بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد زام تاشي درسي ندري بيو دا بقي أتشنكراتمو نا عمدة الأحكام نا الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي رحمة الله عليه آه، يو شا بير دوتن المحرم في دراسة دبودة اليهود دار بين دبوكي ودتي تي دي دي دران ربوما دوتن بوكي شكرا تدبوديو دا <coughs> عشرين دبيا تميلادية آه، من فار كتاب اللعان من كرم تحديثي نفركو أما lokaci ya yi halinsa ba mu gama sharhinsa ba sau da aka za mu sake maimaita wannan hadisin mu sake ɗauko masa'in ɗinsa insha Allah bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان ابن فلان قال يا رسول الله أرأيت أن, لو وجد أحدنا امرأته على فاحشته كيف يصنع إن تكلم تكلم بعمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتلي به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال فقالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم صلى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما ثم قال إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاثا <laughs> وفي لفظ لا سبيل لك عليها قال قال يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت فهو أبعد لك منها فينا ريبيو دا بقي نعم درسي نا ريبيو دا بقي إن شاء الله to kamar yadda muka ce al-li'an an dauko shi daga la'ana shine al-ib'ad nisantarwa daga rahamar Allah ana ce masa al a wannan nau'i ne wato na rantsuwa da ake yi yayin da aka samu a wato tuhumar zina da miji zai yi wa matarsa in ma bisa ganinta tana yi wa in ma bisa korewar ciki ko korewar ɗan da ta haifa masa <clears throat> wannan shi ake ce ma alli'an kuma ana ce masa almula'ana ana ce masa attala'u sunaye uku alli'an walmula'ana wattala'u dukkansu ana ce masa almula'ana saboda suna tarayya ne akan la'antar juna duk da yake ita matar ba la'ana take faɗa ba fushin Allah take faɗa ya tabbata a kanta ana ce masa kuma attala'u shi ma dai yana daga almufa'ala attafa'u wato kowa suna yi ma juna an ɗauko shi abin da sa aka ce masa li'an saboda abinda ya zo a cikin alkur'ani na cewa wal khamisatu anna lahi alaihi in kana min al wato rantsuwa ta biyar cewar la'anar Allah ta tabbata a kansa in ya kasance cikin makaryata an zaɓi lafazin la'ana maimakon lafazin fushi saboda duk da tare da cewa gababullahi alaiha shi ma yana cikin aya dangane da mace to amma an ambaci sai aka ɗauki sunan la'ana aka kira li'an da shi ba a ce masa mugababa ba ko makamancin wannan da lafazin gabab saboda shi ake fara yi namiji shi yake fara yi domin janibin namijin shine ya fi ƙarfi a bisa janibinsa bisa janibin macen domin shi ne yake da iko ya fara yin li'ani domin zai iya kubuta idan ya mata li'ani zai iya kubuta idan bai cika li'anin ba ko kuma idan ya yi li'anin ya karyata kansa za a yi mata haddi ne kawai amma ita inda ya yi to dole ko dai ita ma ta yi ko kuma a yi mata haddi amma shi zai iya in yin li'ani saboda haka janibinsa ya fi ƙarfi <clears throat> an keɓance mace da lafazin fushin Allah a kanta saboda janibinta ɓarnar ta fi girma saboda ɓarnar abinda za ta yi yayin da ta yi zina za ta iya shigar da mutum cikin nasabar da ba ta ba kuma wannan ya kai zuwa ga hukuncin muharramiya ya zamanto an ɗauke shi muharrami bayan ba muharrami ba ne ‘yan uwansa da suke mata a ɗauke su ya rinka mu'amala da su mu'amalar ‘yan uwa bayan kuma shi ajinabi ne gare su ita kuma ta san haka sau da haka wannan barna ce haka zalika ya zamanto waliyi ga ‘ya'ya mata wanda yake shi ba shi da ahalin ya zamanto waliyi gare su kuma ya cancanci dukiyar gado bayan shi bai cancanci ya ci dukiyar wanda ta danganta cewa wato ubansa ne ba kaga duk waɗannan abubuwa ne na barna to shi yasa aka sanya janibinta ya fi ƙarfi wajen ukubar aka ce aka yi amfani da fushin Allah maimakon la'anar Allah to a cikin wannan akwai nuna cewar shi li'ani rantsuwa ne wanda yake shine kaulin jamahirin malamai li'ani rantsuwa ce abinda ya sa aka maimaita ta duk da yake babin rantsuwa a shari'a asali rantsuwa ɗaya ake yi to amma an fitar da shi daga asalin babin rantsuwa saboda ya keɓanta da wani hukunci wanda yake shine nasa aka kanya rantsuwar ta zamanto guda hudu kamar yadda aka sanya rantsuwar kasama wato in aka yi kisan kai babu shaida amma aka samu allaus aka samu tuhuma mai ƙarfi to kaga a nan wajen za a yi rantsuwa guda hamsin masu da'awar cewa ga waɗanda suka kashe ɗan uwansu za su rantse sau hamsin sannan sai a danka musu shi su kashe shi shi kuma ya rantse sau hamsin cewa ba shi su kuma mudda'a alaihi su ma su rantse sau hamsin cewa ba shi bane to a lokacin nan sai jinin ya to hadar kaga babun kasama dukkan janibin biyu suna yin rantsuwa a bisa al'adar da'awa wanda aka tuhuma shi yake rantsuwa albayyinatu ala mudda'i wal yaminu ala man ankar shi ne da'awa ya kawo shaida wanda aka kai kara shi kuma ya rantse dan ya kubuta to amma a janibin li'ani dukkan bangarorin biyu za su yi rantsuwa shi miji da ya tuhumci matarsa da ita mace da take da aka tuhumce ta dukkaninsu za su yi rantsuwa to kaga wannan ya fita daga babin rantsuwa a tun da babin rantsuwa mutum ɗaya ne yake rantsuwa mudda a alai amma nan duk mutum biyu za su yi rantsuwa to amma ya fita daga babin rantsuwa saboda hali ne ke keɓantacce hali ne na musamman kamar yadda kasama wannan rantsuwa hamsin ɗin da ake ta zamanto ita ma hali ne na musamman aka maimaita ta ta zamanto rantsuwa hamsin kuma aka kallafa ma dukkan janibin biyu na matsarata su kowannen su yi rantsuwa haka zalika wajen li'ani aka maimaita rantsuwar ta zamanto rantsuwa hudu kuma dukkan janibin biyu su zamanto sai sun yi rantsuwa saɓanin babin rantsuwa to wannan abin shine sa waɗansu malamai har suke ganin mali ani ba rantsuwa ba ce shaida ce musamman saboda ta zo alkur'ani da lafazin shaida amma ɗaukanta a matsayin rantsuwa ne ya fi inganta musamman ya zo a hadisan abdullahi bin umar radiyallahu anhuma allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa rajul sai ya afuwan abdullahi bin abbas fa rajul sai ya rantsar da shi mutumin ya rantsar da shi mutumin wato mijin kenan da ya da'awar to abin da yasa aka ba shi hukunci na daban shi li'ani aka sanya rantsuwar hudu don rantsuwar hudu kowace rantsuwa ta zamanto kamar shaida ɗaya take kun san shaida tabbatar da zina shaida nawa ce hudu to sai aka sanya ko aka sanya rantsuwar sau hudu domin ta da kowace rantsuwa ta zamanto kamar a matsayin shaida ɗaya ce ta zina an fahimta shine shine hikimar da yasa ake maimaita rantsuwar har sau saboda haka li'ani rantsuwa ne kuma a li'ani ya keɓanta da tsakanin ma'aurata ba a li'ani tsakanin waɗanda ba ma'aurata ba kuma ya keɓanta da tuhuma a kan zina ko korewar ciki ko korewar ɗa zina ɗin ko zina a ta wato gaba ko zina ta baya duk dai abin da ya kai ya zuwa ga saduwa ta haramtacciya ga matar mutum ko baya kasancewa sai ga ma'aurata kamar yadda muka ambata to kuma hikimar shine kan cewar shi namiji idan ba zai zargi matarsa da zina ba sai bisa ƙi ya gani amma ba shi da shaida kamar yadda zamu gani kamar yadda zamu karanta kamar yadda muka aka ambata a hadisin wanda mun fassara shi cikin da ya wuce yanzu masail din kawai zamu dauka a saboda in yace zai ka in yace ba shi da shaida saboda haka ya hakura zai zauna ne a cikin damuwa in ma bai zauna a cikin damuwa ba ya yadda zai zauna a haka kaga ya je ya zamanto wanda Allah maɗaukacin sarki baya so wanda Allah ba zai musu magana ba ranar alkiyama wato addayyuf wanda zai gama tarsa akan alfasha kuma ya kyale sai ya ci gaba da rayuwa da ita kuma wato wanda yake kai mafi muni dan istilahin wajen larabawa addayyuf shine wato mai yin kawalci amma ga matarsa namiji ne amma kuma kawali ne na matarsa <laughs> hmm. <laughs> Shi ne asalin ma'anar dayo to mutum ya zauna da matarsa tana ya ganta a kan alfasha bai ɗauki mataki ba da shari'a ta bashi tunda bashi da shaida na yanda yake za a na yanda zai samu mafita to sai zaman to ya zauna a halin kamar addayyo ya san matarsa ba kamammiya ce, amma ya ci gaba da zama da ita to shi yasa sai aka keɓe shi yasa sai Allah ya shar'anta wannan hukunci ah, wato asalin wannan hadisin na abdullahi bin umar daga riwayar sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair daga cikin malaman kufa ne wanda shine ya ruwaito wannan hadisin kuma daga gare shi aka samu amr bin dinar da abdulmalik ibn abi sulaiman da ayyub ibn abi samima as-sakhtiyani da kuma azra kamar yadda ya zo a cikin sahih muslim a bukhari ya zo da riwayar abdulmalik ibn abi sulaiman da kuma riwayar amr bin dinar da ayyub ibn abi tamima as-sakhtiyani kuma hadisin asali yana da kissa sabani aka yi a tsakanin malaman kufa a lokacin mus'ab ibn zubair ibn zubair shine sarki a kufa sai malamai suke sabani cewa waɗanda suka yi li'ani ana raba tsakaninsu ko ba a raba tsakaninsu don li'ani yana tabbatar da hukunce-hukunce kamar yadda za mu gani idan a cikin sharhi bai kawo ba ku tuna mun faɗa don kulasar abin da malaman fefo ne suka kawo daga cikin abin da li'ani yake tabbatarwa shine ana raba waɗanda suka yi li'ani ba za su gaba da zaman aure ba to sai aka yi saɓani a kofa ana raba tsakaninsu ko ba a raba tsakaninsu to sai sa'id ibn jubair da ya ji mas'alar sai ya niƙi gari tun daga kufa akan wannan mas'ala ya taho makka ya samu abdullahi bin umar ku duba sha'anin addini yadda yake wajen magabata akan wannan mas'alar mu ka mu ne nan wajen sai ka faɗa da ra'ayinka ka ce a ina tsammanin ka za ne shi ya san inda zai sami ilimi amma ka duba ka ga yadda tafiya take a wancan lokacin daga kufa zuwa makka tafiya ce ta wajen kwana arba'in haka yi niki gari ya tuho maka ya samu abdullahi bin umar ya tambaye shi wannan matsala shin idan namiji ya yi li'ani da matarsa za a raba tsakaninsu ko ba za a raba tsakaninsu ba to shine sai abdullahi bin umar ya amsa masa da wannan hadisi kula na na kula nan bai ambaci sunansa ba amma ya zo a riwayar Ayo da ta amru bin dinar cewa wato banu ajlan su ne afin ibn adi ibn ajlan shi ne wannan kista ta samu a gare shi da kuma yar matarsa wadda ita ma kuma daga cikin kabilar banu ajlan take cewa to a fulani ibn fulani din yana nufin asim ibn adi amma ya ya shi bai ambaci sunansa ba yace yazo yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ara'aita law anna law an ara'aita an law wajada ahaduna imra'atahu ala fahisha yace ka ban labari da ɗayan mu yazo ya samu matarsa akan alfasha alfasha ma'anarta azina duk inda ta zo a cikin alkur'ani har wanda da cikin malaman magabata na tafsiri yana cewa duk inda kaga alfasha a cikin alkur'ani ana nufin zina sai a waje ɗaya kawai a cikin suratul baqara ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha al-fahsha anan shine ruwa ruwa amma sauran wurare duk al-fahsha tana zuwa da ma'anan az-zina wato mutum ya samu matarsa akan zina yaya zai yi yace in ta kallama ta kallama bi amrin azim in yayi magana yayi magana da al'amari mai girma wa in sakata sakata ala mithli dhalik in yayi shiru yayi shiru a kucin wannan ya magana da al'amari mai girma saboda abu ne wanda ya shafi matarsa saboda haka ya faɗi kan cewa ga abin da ta yi abu ne mai girma matarsa watakila ma uwar 'ya'yanta amma kuma ga abin da ya gani in kuma ya yi shiru ya gani yaya zai yi ya shiru akan haka a wata riwayar ya ce in ƙatalahu, qataltumuhu in ya kashe shi ku kashe shi wa in sakata sakata ala amrin azim in yayi shiru kuma ya shiru akan al'amari mai girma saboda haka yaya zai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru da yake wannan kissar ta faru ga shi a Asim ibn Adi da kuma Hilal ibn Umayya ɗaya daga cikin wa'alar na ladina kullifu hmm. shi yasa ma waɗansu suke cewa suke ƙoƙarin tarjihi wasu sahih shine cewa ta faru gare su duk su su biyu kuma ayar ta sauka akan ɗaya daga cikinsu ne mafi rinjaye shine akan hilal ta sauka waɗansu suka ce ta sake sauka akan kabiyar shi kuma a asim ibn abi waɗansu kuma suka ce shine ihtimalin qurtubi a ihtimalin wannan na biyun shine maganar qurtubi waɗansu suka ce a'a akan hilal ta sauka saboda hadisin da ya ce li'anin farko a musulunci na hilal ibn umayya saboda haka ayar a kansa ta sauka amma hukuncinta sai zamanto ya dace da shi su saboda haka babu takrari na sauka amma dai ayar hukuncinta ɗaya ne ta faru a kan ƙabiyar tasu su biyu to a ƙabiyar ya zo a ƙabiyar hilal ibn umayya da aka tambaye shi sai faka anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam karihal masail kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya son tambaye tambaye amma anan sai nuna fasakatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiru bai ce komai ba akan wannan zamu zo mu ji jam'i tsakanin waɗannan riwayoyin biyu kuma akwai um, fa'ida um, muhimmiya da malamai suka fitar akan ta to sai ya zo daga baya a. ya zo ya ce innan labi sa'altuka an hukadu su bi abin nan da na tambaye ka a kansa to a masifa ta afka a kaina an jarabce ni da shi ma'ana wato ya samu matarsa a kan wannan alfasha wal iyadu to sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi da suke na suratun nur to idan a isar ga hilal ne sai ya zamanto Allah ya saukar da wannan sai a ɗauke shi kan cewa akwai wato a akwai yalwatawa a cikin ta'birin abdullahi bin umar cewa saukarwar bi ma'ana hukuncin aka maimaita masa aka karanta masa wannan aka karanta masa wannan wanda yake wannan yake sanya su malaman da suka ce a wannan suka ce kusancin hadisar kenan hadisar guda biyu ta kusanci juna wannan shine aula bisa a yi a kuskurantar da amintattu wajen riwaya a ce riwayar wan riwayar hilal ita tafi inganci ko riwayar asin, domin dukkan isoshin guda biyu sun zo a cikin bukhari da muslim haka zalika suna cikin haka zalika haka zalika kisar na'am kisar tana cikin tana cikin al saboda haka sai a fassara fa anzalallahu ayat in din sai a sai a ɗauke shi kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa waɗannan ayoyi to sannan ya shi labarin cewa azabar duniya ta fi sauƙi, bisa azabar lahira Ya ce masa masa wa'azi ya tunatar da shi sai ce a'a shi dai ya dage a rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ban yi mata karya ba sannan ita ma ya kira ta yi mata wa'azi ya tunatar da ita ya ba ta labarin cewa azabar duniya ta fi sauƙi bisa azabar lahira ta ce a'a ita ta rantse da Allah cewa a ƙarya yake mata to sannan sai aka fara da namijin aka ce ya rantse ya rantse arba a shahadatin billah innahu lamina sadiqin cewa shi gaskiya yake faɗa yana cikin masu gaskiya na biyar kuma ya ce. inuwar Allah ta tabbata a kansa in ya kasance cikin makarinsa sannan kuma ya biyar da ita a matar ita mata yi to sannan sun mafarraka bai na kuma yarba tsakanin sannan ya ce ɗai Allah ya san ɗayan kuma ƙaryaci ne akwai wanda zai tuba to kun ga wa'azi na biyu kenan bayan ya musu wa'azi kafin su yi bayan sun ƙara kuma ya ce akwai wanda zai tuba domin idan wanda idan shi namijin ya tuba shi sai a sai a yi masa haddi amma kuma tun da an raba tsakaninsu ba za ta sake dawowa ba amma in ya tuba aka yi masa haddi ɗan za a sadar da shi da shi zai zamanto ɗansa tun da ya ta kansa musamman idan ya zamanto a li'anin akan ya tumce ta da cewa cikin ba nasa ba ne. ko ɗan ba nasa ba ne to idan ya ƙaryata kansa bayan an riga an raba su to shi kenan ɗan ya tabbata nasa ne amma kuma ita ta riga ta kurce har abada haka zalika ita idan ta ƙaryata kanta to za a yi mata haddi a jefe ta amma ta babin cewa azabar duniya ta fi sauƙi bisa azabar lahira sau uku kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta musu ya gaya musu wannan to shi sa ake so shi shugaba ya zamanto zai musu zai yi wa'azi a waɗannan bigire guda biyu to sannan sai ya ce ya ce la sabila laka alaiha ya ce ba ka da hanya zuwa gare ta wato ka rabu da ita sai ya ce ya rasu lalla to dukiya ta fa aina ba ta sadaki wato yana so a biya shi sadakinsa tunda ya an raba shi da ita sai ce la ma lalaka ina ka ga kudi wani kudi za a baka in kunta a sadiqan fabima stahalalta min farjiha ko in da gaske kake yi in gaskiya ka faɗa to wannan kudin ai ya riga ya tafi da abin da ka samu na alakar auratayya da ita wa in kunta kaziban fa hiya abadu laka in kuma ƙarya kake mata wannan ma yafi cancanta ka zamanto ta fi nisanta daga gare ta dan baka cancanta ka samu wani kudi wato ala ayyi halin mace in ta riga aka tare da ita ta ci sadakinta ko li'ani akai wanda za a raba su har abada baka da ikon ka ce a dawo maka da ka saboda a watakila ma ka ce ai kai kana ka. كنا كفى هجة ولا يحل لكم أن آآ آآ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتهن, ما آتيتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن كدكم أن تاموسوا دان سباك ونعبده كباسوا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تودي إلى سيئة آه تو أي ta zo da fahisha mu bayyana saboda ka barin kwace kayana yace zai kafa hujja da alqur'ani to annab sallallahu alaihi wasallam yace masa la sabila lak la mala lak baka da kudi to wannan kamar yadda muka ambata a wancan darasin li'anin nan ya ya faru a zamanin annab sallallahu alaihi wasallam wanda ya faru bayan saukar wannan sura kuma hukunci ne da Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi a cikin alqur'ani kuma an ya faru a bisa sahihin magana yadda muka rinjayar a wancan karatun cewa ya faru ne bayan hajjatul wada a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda hadisin sahal ibn sa'ad ibn sa'idi da ya ruwaito cewa shi ya halarci li'ahi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana ɗan shekara goma sha biyar ya halarci li'anin nan alhali yana ɗan shekara goma sha biyar kuma ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana ɗan shekara goma sha biyar saboda haka wannan ya sa a karin jayar kamar yadda sai ibn hajar karin jayar cewa li'anin nan a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya faru ba a shekara ta tara bayan hijira ba a cikin watan sha'aban kamar yadda su ibn hibban da su imam ibn jarir tabari suka tafiya zuwa gare shi kuma mun ambata wajihin raddin da ake musu a wajen sunayen ina so mu tsallake batun ambatan sunayen nan da sunan matar da shi sunan namijin da min ambata sai masail din kamar yadda shiri ga abubuwa da ba su zo ba tun kafin su zo a shirya musu kafin abubuwa su zo waƙi'a kafin ta zo a shirya don a san mai hukuncinta ta ina muka gano wannan tambayar ya yi tambayar a ra'aita an lauwaje da rajulun ma'amur'amun lauwaje da rajulun ra'atahu alal alfahisha. ka bani labari an lauwaje da kaga aka amfani da lau da a ce wanda harfu in ne abin bai faru ba da a ce mutum zai samu matarsa akan alfasha to kaga wannan shi ne abin da ake ce ma iftiradul masa'i? wato ka kaddara afkuwar mas'ala to idan muka ɗauka kan cewa wannan waƙi'ar ba ta faru ba to kaga zai zamanto hujja ga wannan kenan ko ko ba haka ba zai zamanto hujja ga wannan wanda yake da yawa daga cikin malamai sun tafi akan halaccin yin haka wanda yawanci wannan abubuwan da suka shi ne yasa muka samu sanin hukunce-hukunce irin na zamanin da muke ciki kamar za ka ji an ce ka kaddara wani mutum a can uriyar gabas kuma yana da karama ya yi alwala ya yi sallar a sai ya taso sai ya yi tafiya a cikin hawa a cikin iska sai ya zo aksal maghrib can kuryar maghrib ya samu a lokacin nan suke sallar a zahar to yaya zai yi zai sake sallar a zahar din ko kuwa waccan wanda ya yi ta kaga a lokacin nan su babu jirgin sama ballan sana su kaddara irin wannan to amma irin waɗannan masail din za ka gan su sun yi yi su kuma sai su yi su mayar da wannan abin da bai faru ba akan wani abin da ya faru su samun masa asali na shari'a domin yayin da ya faru ya zama to an samu hukunci na magabata ya fi bisa a waɗanda yake ba su sani ba ba su kai sanin magabata ba su ce ga hukunci to sai dai waɗansu daga cikin malamai sun ƙi wannan sun ce makruhi ne kama an ruwaito wannan daga imam mali yana cewa a tafi da ra'aita zuwa ga iraq baya son a tambaye shi in ba akan abin da ya afko ba to kuma watakila wannan zai iya samun hujja a wajen riwayar da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam a riwayar a cikin hadisin sahal ibn sa'ad kariha al masa'il kamar dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki tambaye tambaye kaga wannan zai iya zamantowa hujja zai iya zamantowa hujja to amma kuma wannan hadisin da muka karanta na Ibn umar shi ya cewa sakata nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru kaga shirunsa da yayi ya nuna kan cewa yayi ikirarin sa ko bai ikirarin sa ba ya yi ikirarinsa to shi yasa sai aka fassara cewa yayin da annab sallallahu alaihi wasallam ya ƙi ya nuna rashin sansa ga yin tambayoyi abinda ake nufi shine wato annab sallallahu alaihi wasallam ya ƙi a tambayi abinda bai afku ba yayin da zai zamanto suranta afkuwarsa a cikin musulmi akwai suka akwai muni a cikinsa da bayar da makami ga makiya irin yahudawa da munafukai akan wato su rinka aibata al'ummar musulmi cewa gashi ma abin da suke to wannan shine wajihin da annabi sallallahu alaihi wasallam ne saboda haka a bisa wannan ne za mu samu kauli guda a kauli wanda yake tsaka tsaki wajen iftiradul masail cewa babu laifi abubuwan da su ku ba a ƙaddara tambaya a kansu idan ya zamanto a cikin tambayar a kansu babu abin da zai nuna batanci ga musulmi da musulunci idan babu abin da zai nuna tona asiri na al'ummar musulmi wanda makiya musulunci za su rinka cewa ashe ma muna ganin duk muna ganin matansu cikin hijabi muna ganin su su kuma kullun sallah ashe ma in sun kadaita ga abin da suke ga abin da suke to idan babu wannan babu laifi wato a kaddara masa'i saboda haka abin yana komawa ya zuwa ga mai tambayar da kuma wanda ake ma tambayar idan mai tambayar ya san cewa wannan abin zai to akwai to zarta akwai to zartarwa ga musulunci to kar ya yi irin wannan musamman in ya zamanto a wajen akwai waɗanda idan suka ji za su yi amfani da wannan su ɗauke shi makami don yakin addini haka lalika wanda ake ma tambayar idan aka yi masa tambayar in ya zamanto cewar a cikin wannan tambayar akwai abin da yake na tozartarwa ga musulunci to sai ya kwaɓi yin tambayar kada ya amsa masa bal ya nuna masa abin da yake shine aula wannan sai ya zamanto ya yi aiki da hadisin abin da yake cikin a hadisin sahal ibnu sa'ad na fakariya faka annahu sallallahu alaihi wasallam kariha al to wannan sai ya zamanto shine kauli wanda yake zai zamanto tsakatsaki wallahu ta'ala na biyu wannan mun ga abin da sahabbai suke a kai na mayar da al'amari zuwa ga manzan zuwa ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da ya afku ga mutum in wani abu ya zo ma mutum ya mai da shi ya zuwa ga Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam da kuma neman tabbata a kan menene hukuncin shari'a sannan a cikin wannan hadisin akwai cewar wanda ya zo ya yi fatawa a masa wa'azi a yi masa wa'azi a tunatar da shi ranar lahira a tunatar da shi azabin lahira kamar yadda ya faru ga shi wanda ya zo yi wannan tambayar ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a cikin wannan hadisin akwai bijirar da tuba ga waɗanda suke ma'abuta zunubi shi dai wanda ya zo ya tuhumci matarsa ai akwai yiwuwar cewar yana da zunubi me zunubinsa Ƙazafi. ya yi matarsa kazafi don in ya tabbata ba haka ba ne ya yi mata ƙazafi. kuma kazafin katangangun mata yana daga cikin asaba al-mubiqat ba zunubai guda bakwai masu halakarwa to shi sa aka bijiran masa da tuba cewa azabar duniya mecece azabar duniya a haƙƙinsa haddi me haddinsa bulala bulala 80 haddinsa bulala tamani azabar duniya ta fi sauƙi bisa azabar lahira to a cikin wannan akwai wa'azi a gare mu cewa raɗaɗin da mutum zai ji akan bulala tamanin tafi bisa abin da zai samu a ranar lahira na azaba shi sa za Allah sallallahu alaihi wasallam ce al da kafarat su haddi in aka zartar da mutum kafara ne in aka yi a nan duniya a lahira mutum ya tsira amma wanda yake ba a zartar masa da haddi ba kuma zunubin yana da haddi ya zamanto yana karkashin mashi'ar Allah to shi sai yadda Allah ya da shi Allah ya so ya gafarta masa Allah ya so ya masa azaba kuma azabar lahira kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna azabar duniya ta fi sauki bisa azabar lahira ita kuma matar matar ita kuma ita ma mai zunubi ce dan in ya tabbata abin da ya faɗa ta yi zunubin zina wanda hukunci ta shine a jefe ta tunda matar aure ce to amma aka bijiran mata da tuba ki tuba wato ma'ana ta karba a jefe ta shine ya ci bisa ya zamanto ta haƙur a wato azabar lahira ta same ta hmm. na'am saboda hadisin ubadatu bin sami sai ya zamanto a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a sanar da shi ba ba shine ba akan akan fi ma yaqtalifu al ala na ma tambayar shine annabi sallallahu alaihi sallam yana cewa la adri al hudud kaffara ban sani ba al hudud kaffara ne ko ba kaffara ba to shine ya a cikin hadisin al mala'ul a'la shine aka tambaye annabi sallallahu alaihi sallam yace abinda suke sabani akai fil hudud abin nan fil kaffarat ba الصلاة بعد الصلاة to hadisin ubadatu bin shi ne ya bayyana kan cewar a a faman uqima faman uqim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wato bai'a akan su ka bai'atin nisa Allah ya shirina billahi shay'an wala ya yasriqna wala ya yazmina wala ya yaqtulna auladahunna wala ya ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjumihin shine yace wanda ya aikata ɗaya daga cikin wannan fa uqimat alaihi alhad aka tsantar da haddi akan ta fa huwa kafaratun lahu wannan kafara ne a gare shi wanda kuma ya zamanto cewa ba a kama shi ba a tsayar masa da haddi ba fa huwa fi tahta mashi'atillah in sha'a ghafara lahu wa in sha'a azabahu kuma wannan hadisi shine jumhur ahlus sunna suka dauka akan cewar dukkan wanda yake ashabul kaba'ir wato suna tahtal mashi'a suna ƙarƙashin mashi'ar Allah ba za a yi itlaƙin kan cewa an gafarta musu ba ba za a yi itlaƙin kan cewa za su shiga cikin azaba ba suna ƙarƙashin mashi'ar Allah Hadisan uh, hadisin ubadatu bin samit ku nemo mana lafazin yadda yake na ruwaito shi ne bil ma'ana na'am nemo mana hadisan. na'am anin aka bijiran mata ta tuba shi aka bijiran masa ya tuba ya ce sai ya yi ya ce ita kuma aka bijiran mata ta tuba sai ikirari cewa eh abin da ya faɗa gaskiya ne kaga tana yin ikirari sai a zartar da haddi a kanta shi babu zancen ya yi li'ani min kuma ta'ib sai ta tuba tuba ai tsakaninta da koyaushe ta tuba ta koma ta je wajen alkali ta ce ta tuba haddi zai hau kanta in kuma ta tuba tsakaninta da Allah ba ta je wajen alkali ba wannan tatal mashi'a tana garkashin mashi'ar Allah hmm. na'am eh sabani inda yayi li'an inda namijin yayi li'an inda namijin yayi li'an in yayi nasa na farko zai kubuta daga haddi ba za a yi masa haddin kazafi ba na biyu ya rabu da matar har abada na uku dan ba za a yi nasabta shi zuwa gare shi ba to in ya tuba dan za a nasabta shi zuwa gare shi za a yi masa amma kuma za a yi masa haji saboda ya yi kazafi ko matar ta rabu har abada na'am ko ba ta yi ba in ya karyata kansa kafin ta yi ya fahimta tun da ya riga ya yi tun da ya riga ya yi li'ani sai ya tu a kafin ya li'ani in ya tuba idan kafin ya li'ani in ya tuba za a zartar masa da haddin kaddaki mata ta sace ma kuma na sani tun da alwaladu lil firash an fahimci halin hali biyu ya ya zo ya na farko dai li'ani a gaban alkali ake idan mutum ya ce ma matarsa in mutum ya ce ma in ya tumci matarsa da zina tsakaninsa da ita sai ta ce wallahi kai mun shari ƙarya kake in ta shiru ba ta je ta kai ƙara ba shi ma kuma shi tsakaninsa ne da ita babu zancen li'ani a su idan ya je ya kai ta kara gaban alkali ya ce ta yi zina saboda haka ina neman na a kanta to alkali zai kira ta a nan za a yi li'ani ko ya jefe ta da zina ya ce ka jefe ni da zina sai na kai ka gaban alkali sai ta kai shi gaban alkali nan ma za a yi li'ani saboda haka halaye uku hali biyu za a yi li'ani hali ɗaya ba za a yi li'ani ba in suka yi ta hayane su ne a gida suka gama suka gama babu zancen sai an yi li'ani don li'ani ba a yin sa sai a gaban alƙali to shi kuma namiji dangane da li'aninsa da tuban yana da hali uku kamar yadda muka faɗa ya zarge ta da zina sai ya tuba kafin ma a yi li'ani in tsakaninsa da ita ne to shi kenan sai ya ta ba ta haƙuri Allah ya ba ki haƙuri in ku ta kai shi gaban alƙali ya tuba kafin ya yi ani to za a yi masa kaza haddin kazafi bulala tamanin tana nan a matarsa in an haihu ɗana ta ne hali na biyu kenan hali na uku sai da aka yi li'ani sai ya tuba da ya tuba bayan sai da ya yi rantsuwa ba wai sai da ita ba shi ne tun da shi ake farawa sai da ya yi rantsuwa bayan ya yi rantsuwa kafin ta yi sai ce ya janye ya tuba to a nan wajen me za a yi masa za a yi masa hajji na ƙabafi ɗa nasa ne an rabu tun da ya riga ya yi tun da ya riga ya rantse tun da ya riga ya yi rantse mata ba za ta dawo masa ba haka zalika idan a ƙarshe ya ƙaryata kansa bayan ita ma ta yi nan wajen furka ta tabbata sannan ɗana ne sannan kuma za a yi masa haddi ga hadisin ubar sabin samit sallallahu alaihi wasallam muna wajen annabi sallallahu alaihi wasallam faƙali ya ce a tubayi'uni على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا, ولا تسرقوا وقرأ آية النساء وأكثر له سفيان قرأ, قرأ الآية يتي ذاك من مبايعة بذاك شركة دا الله بذاك زنب بذاك ساتة با يكرن آية آية النساء يتي يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك فمن وفى منكم فأجره على الله wanda ya cika ladan sai yana wajen Allah wa man asaba min zalika shay'an fa uqiba fa huwa kafaratun la wanda ya samu wani abu daga cikin wannan ya aikata wani daga ciki aka yi masa uquba ta wannan kafara ne a gare shi wa man asaba minha shay'an min zalik wanda kuma ya samu ya aikata wani daga ciki fa satarahu Allah Allah ya masa sutura fa huwa ila Allah wannan yana wajen Allah in sha'a azaba wa in sha'a ghafara la wannan shine lafazi kusan dai ma'anar ta haka na to a cikin wannan kuma daga cikin masayin din ya nuna kan cewa ana farawa da miji ne a wajen rantsuwa ba matar ba miji shi zai fara rantsuwa da a ce ita ce za ta fara wannan kuma ijma'i ne idan ita ta fara to wannan li'anin ta bai ba shi zai fara kuma lafazin ne yadda Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a rantsuwa guda hudu innahu lamina sadiqin ya rantsa billahi alladhi la ilaha innahu lamina sadiqin kuma zai amfani da lafazin shahada tunda Allah ya ce an yashhada arba'a shahadat rantsuwa ce amma za ta zo da lafazin shahada ashhadu billahi alladhi la ilaha innahu lamina sadiqin inni lamina sadiqin sannan na biyar ashadu billahi alladhi la ilaha illa hu anna la'nata allahi alaihi in kana min al sannan ita kuma ce to sannan li'ani dole a gaban sarki ake a gaban alkali ake yi eh, wannan mun ambata eh, wannan mun ambata sannan idan aka gama li'anin nan ana yin alfurka to shi rabuwar daga mujarradin an gama li'anin ne ko ko sai sarki sai alkali ya ce to na raba ku a wajen malik rahmatullahi alaihi da shafi wal jumhur daga an yi li'ani shikenan tilqaiyan automatic furka ta tabbata abu hanifa ne yace sai alkali yayi a sai ya yi hukunci ya zartar na ba kome har abada na'am ku wani auren har abada har abada ba wanda ba wanda ya saba a wannan sai Usman Albatti to domin da akwai wannan sabani kamar yadda muka gani dalilin kawo wannan hadisin shine sabani wadannan suna cewa ana raba su wadannan suna cewa ba a rabawa dalilin da yasa shi sai ibn Jubayr ya niki gari ya tafi ya tafi har Makka to sannan kuma idan aka rabu to sai a yi ta'adidu tahrim har abada ta haramta a gare shi har abada ta haramta a gare shi a wajen a wajen jumhur malik da shafi'i ko ya karyata kansa ya tuba la ta hillu ba za ta halarta a gaba ta komo ba sabanin imam abu hanifa imam abu hanifa shine Ya ce ai ma'anar da ta haramta shi ta kau ita ce tuhumar da ya mata dama shi ne ya tuhume ta to amma sai ka yadda cewa tuhumar ita ce ma'anar da ta kawo haramci eh, shi ne ai tuhumar shi ne tuhumar zargin da bai tsaya a zargi ba sai da ya kai ga rantsuwa har guda biyar rantsuwa guda hudu da karfafawa da guda biyar a kan tsinuwar Allah ita ma da karfafawa da tabbiyar akan fushin Allah wanda suka yi haka a ce kawai mujarradin kawai tuhuma ce ta ta za a ce ba za su sun haramta da juna ai ya fi karfi abinda har ya kai suka tsaya aka wannan rantsuwar a kansu ai ya kai a ce babu wani abu da zai sake haɗawa tsakanin su har abada na ai suna yi in suka rabu shi kenan har abada babu zancen cin gado hmm? babu zancen cin gado daga zarar wani ya mutu eh, shikenan babu zancen cin gado kuma tunda ba abinda ya hada ya raba <laughs> sannan ya nuna kan cewa shi li'ani baya hada baya sanya a mayar ma da miji sadakinsa ba kamar huli'i ba ne da za a dawo da miji sadakinsa ta riga ta ci sadaki tunda ya yi alakar auratayya da ita na'am mu karanta hadisi na biyu eh ai minti biyu ko ko fasara ba mai ba ai babu masail a ciki tunda ko da yake eh akwai mas'alar ilhaqul walad nan bari mu tsaya a nan سبحانك wa وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك